Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa mai mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa Radio kuma sai a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko kodayaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Alhamis 12 ga watan Oktoba shekarar 2017. Ibrahim Jarmai ne daga nan Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai. To Ibrahim rundunar sojan ƙasar Pakistan ta sanar da cewa ta kwato ba Amurka Caitlin Coleman da mai gidanta dan asalin ƙasar Canada Joshua Boyle da aka sace. Ƙungiyar Hamas ta Falasɗinawa ta ce ta cimma yarjejeniya da abokiyar hamayyar ta fata dangane da sansanta fannonin harkokin siyasa. kana hukumar zaben ƙasar congo ta ce ba za a gudanar da zaben shugaban ƙasa ba da aka jima ana dako sai shekara ta 2019 kanan labaran kenan kuka saurara to a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a yayin da 'yan bindiga masu tada kayar baya na boko haram ke sauya salon hare-haren da suke kaiwa a wasu sassan jihohin arewa maso gabashin najeriya rundunar sojin saman najeriya ta gudanar da wani taron manema labarai ko menene dalili akwai mutane da suke bata gari suna fitowa hanyar suna dan bata muna mutanen namu amma Allah ya yadda an samu wata dan kwanci hankali sai kuma jihar Neja inda gwamnan jihar ya kori kwamishinoninsa daga daga bakin aiki shi kuma kome ya zafi eh, to alhamdulillah ka san dai a matsayin shi na gwamna kundin tsarin Najeriya a shi dama ɗauka wannan matakin akwai mu da shirin bango na Jummai Ali, amma duk kafin nan sai kun saurari da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Rundunar sojin ƙasar Pakistan ta sanar yau Alhamis cewa ta kwato ba Amurka Caitlin Coleman da mai gidanta ɗan asalin ƙasar Canada Joshua boll da 'ya'yansu uku daga wani yankin ƙabilu da ke kan iyaka da Afghanistan. Iyalin sun ɓace ne a Afghanistan cikin shekara ta 2012 kungiyar Taliban kuma ta ɗauki alhakin garkuwa da su. Ƙungiyar ta kuma fitar da fayafayan bidiyo biyu da suka nuna su lokacin da ake tsare da su. kungiyar mayakan ta buƙaci a saki membobinta da aka kama kafin ta musayar Boyle da mai matarsa. wadda ta haifi 'ya'ya guda uku a lokacin da ake tsare da su. sanarwar rundunar sojan ƙasar pakistan ta ce an gudanar da aikin ceton cikin nasara ne a yankin kabilu na kuram kusa da kan iyaka da afghanistan jiya laraba tare da taimakon bayanan binciken asiri na amurka sanarwar ta kuma kara da cewa cibiyoyin leƙen asirin amurka suna sa ido kan inda suke suka kuma shaida wa pakistan ranar goma sha ɗaya ga watan nan na oktoba ta cibiyar kan iyakar kuram mutanen da aka yi garkuwa da su kuma suna cikin ƙoshin lafiya kuma tuni aka mai da su ƙasarsu ta asali ƙungiyar hamas ta falasinawa ta ce ta cimma yarjejeniya da abokiyar hamayyar ta fata dangane da sasantawa a fannin harkokin siyasa shugaban ƙungiyar fata ismail haniye ya fitar da wannan sanarwa yau alhamis da ke cewa ɓangarorin biyu sun cimma matsaya bayan tattaunawa ta kwana biyu a alkahira a ƙarƙashin abin da ya kira ɗaukar nauyin ƙasar misira haniye ya ce za a sanar da abin da yarjejeniyar ta kunsa nan gaba a babban birnin kasar ta misira kakakin kungiyar fatta ya tabbatar da sanarwar a wata hira da kamfanin dillancin labaran kasar ta faransa yarjejeniyar ta biyo bayan shawarar da kungiyar ta yanke inda ta kyala kungiyar fatta eh, ta shugaban yankin falasina mahmud abbas ta ci gaba da aiki kuma ta ci gaba da aiko da ta ci gaba da iko da zirin gaza ƙungiyar hamas ta kwace ikon yankin da mazaunin shi miliyan biyu ta kwace yankin da mazaunansu miliyan biyu tun shekara ta dubu biyu da bakwai a lokacin da ta yi wani yankin yakin basasa da fata na gonaki da kuma wuraren sarrafa wurin inabi da suka yi fice a duniya Hasashen yanayi yau a arewacin ƙasar california ya nuna za a yi iska mai karfi da rashin danshi lamarin da zai sa ya zama da wuyar gaske a iya shawo kan wutar dajin da ke ci a arewacin birnin san francisco wutar dajin ta ci gaba da bazuwa jiya sakamakon iska mai ƙarfi da ta rika kadawa abinda ya tilasta fitar da ƙarin mutane a wurare da wutar ta yi barna. akalla mutane 23 ne suka mutu sama da 300 kuma suka ɓace layukan wutar lantarki sun faɗi akan titunan unguwanni da gobara ta lashe yayin da ma'aikatan kwana-kwana ke ƙoƙarin shawo kan lamarin abin da ya rage kawai a waɗansu unguwanni shine bututun fitar da yaƙi da itatuwa da suka ƙoƙone da kuma motoci da aka bari baya hukumomi sun ce wuta ta cinye akalla gidaje dubu uku da ɗari biyar da kuma cibiyoyin kasuwanci wutar dajin dai tana ci a kimanin hekta dubu casa'in da tara wato da shida a ƙananan hukumomi da dama da gonaki da kuma wuraren sarrafa ruwan inabi da suka yi fice a duniya da su wato da wuta ta cinye waɗansunsu. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. hukumar zaben kasar congo ta ce ba za a gudanar da zaben shugaban kasa da aka dade ana jan kafa kai a kasar da aka ta afirka ta tsakiya ba sai a shekara ta 2019 hukumar ta bayyana yau laraba cewa har yanzu tana kan rajista ta masu zaɓe a yankin kasar da ke fama da tashin hankali kuma za ta buƙaci ƙarin kwanaki 504 kafin ta kammala shirya zaben ana fargaban cewa sanarwar za ta ƙara zafafa hamayya tsakanin shugaban ƙasar joseph kabila wanda ya yi kane-kane bisa karagar mulkin bayan cikar wa'adin mulkinsa a watan disamba shekarar da ta gabata da ƙungiyoyin hamayyar ƙasar congo ƙin sauka daga karagar mulkin da kabila ya ya haifar da tashin hankali da waɗansu lokuta aka rasa rayuka a kinshasa babban birnin ƙasar a halin da ake ciki kuma hukumar zaben ƙasar kenya ta ce za a ba dukkan 'yan eh, takarar shugaban ƙasar guda eh, takwas na ƙasar damar tsayawa takara a zaben da za a sake gudanarwa bayan soke zaben da aka gudanar a watan agusta hukumar zaben da ake kira iebc ta ce har yanzu sunan babban eh, madugun shugaban adawar raila odinga yana kan takardun zaɓe sabili da bata samu wasiƙar janyewarsa daga takara a hukumance ba odinga ya sanar da cewa zai sake tsayawa takara ba zai sake tsayawa takara ba kwana ɗaya bayan da odinga ya sanar da janye takarar masu zanga-zanga suka shiga titunan birnin nairobi suna kira ga shugaban ƙasar uhuru kenyatta ya sauka daga karagar mulki we want to tell kenyans we are fighting for our democracy na kama uhuru na chiloba they want to play with kenyans Eh, muna so mu shaida wa 'yan kasar Kenya cewa muna yaƙi ne domin mu Uhuru da Ruto. Kuna neman ku yi wasa da hankulanmu hankalin al'ummar ƙasar Kenya. Ga mu nan za mu yi wasa da hankulanku, za mu kuma yi yaƙi domin mu. labaran duniya nan ku saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da barin fara rahotanninmu daga najeriya a yayin da 'yan bindiga masu tada kayar baya na boko haram ke sauya salon hare-haren da suke kaiwa a wasu sassan jihohin arewa maso gabas rundunar sojin najeriya ta sama ta gudanar da taron manema labarai da ta saba yi a cikin kowane watanni uku daga jihar adamawa ga ibrahim abdulaziz da karin bayani rundunar sojin saman kasar da ta ko ba da tabbacin cewa ne ma za ta ci gaba da dakile tare da kai hare-hare a dukkanin sako da mabuyar yayan kungiyar ta boko haram da ke arewa maso gabashin kasar musamman a wannan lokaci da yan bindiga masu tada kayar bayan ke ma sauya salo rundunar ta ba da tabbacin haka ne a wani taron manema labarai da ta saba gudanarwa duk bayan watanni uku da ya gudana a yola tun farko ma da yake jawabi Kwamandan rundunar Operation Lafiya dole mai kula da sojin saman Air Marshal Tajuddin Yusuf ya ce baya ga samun nasarar dakile hare-hare 'yan bindigar. Yanzu haka kuma rundunar na gudanar da ayyukan jin kai ga al'ummomin da rikicin na Boko Haram ya shafa. Ya ce a wani shiri na nuna korewa da sanin makamar aiki da ma kawo ƙarshen matsalar Boko Haram. Rundunar ta kobo da wani sabon sansani a garin Manguno wanda zai ba da damar kefa mage a sansanonin boko haram a arewacin jihar borno uh, ya bayis marshal muhammad idris shine ma kwamandan rundunar sojin sama da ke maiduguri ya koyi ƙarin haske ne ma game da nasarar da suke samu a yanzu. Ai mun nisa tun da yanzu in ka shiga Maiduguri ba za ka masu cewa ana aiki ba. Eh inda muka kai yanzu kenan. Inda na bayan cikin turanci da zan nan akwai mutanen da suke bata gari suna fitowa yanzu suna dan bata muna mutanen namu. Amma Allah ya sa an samu wata dan kwanci hankali. Haka nan kuma kwamandan rundunar sojin sama ya koma bane irin agajin da suke baiwa waɗanda ma rikicin ya shafa. Mukan kai musu ɗin ta'aziyya da kuma bukatan abubuwan da suke a fatan ayyuka da kullum na maganin cuta ke cikin su muna an ta kuma mu taimaka musu a fannin nan sosai. Ba ma mukan je wurin ma mu taimaka musu marasa lafiya akwai asibitin a bama akwai a can banki. To wai mai rundunar sojin saman ke yi ne na kauce wa kai hari akan fararen hula kamar yadda ya faru a baya haila ya daga komandar rundunar sojin saman. Tun lokacin da aka fara abubuwan nan so ɗaya muka samu wannan kuskuren da aka yi kuma ai ka cewa kowace ne yaki aiki dole ana samun kurakure to wannan abin da ka faɗa abu ne wanda muka ɗauka da zafi sosai shi sa yanzu ba ma fitowa inda muka saba can baya sai mun tura ita jirgin namu ta yi duba hangen sama sai ta duba ta tabbas cewa wurin nan fa ba ta tuma haske wurin nan sannan mu kawo mayaka su daga baya suka hari to sai dai kuma rundunar sojin sama ta ma gargadi jama'a fada ake kulawa ito eh kawai jama'a dai kawai sun nura ne sannan su fita daga irin wuraren da ake da mutane munafukan nan ne eh sai su fita muna ga musu cewa idan ka zanna wurin da ka samu yan boko haram din to an ka zo hari sai ya same ka to fita ake so a yi a dawo inda za a same ka a fidda kai a koshi su ami suna da irin wani ma'ajin da ake ajiye irin mutane kamar nan a ba su abinci a ba su kuma ta sana'a da wasu abu ne kamar ta koya musu dan sapoto wannan harkan da suke ciki har yanzu to wannan shine zan sha ma jama'a da Allah duk abin da aka ce bai dace ba an sha faɗa rediyo da TV sai a faɗa ma hukuma sai a foto a mana bayan duk information aka bamu yana taimaka mana kai da dukkan mutane da kuma rayuwa Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba da Ibrahim Abdulaziz. Har yanzu muna Najeriya inda gwamnan jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello ya kori kwamishinansa daga kan makamansu. Daga jihar Neja ga Mustapha Nasir Batsari da cikakken bayani. Gwamnan jihar Niger a Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya kori kwamishinoninsa daga kan mukamansu. Daga cikin kwamishinoni goma sha takwas dai guda uku ne kacal gwamnan ya bari, waɗanda dama su ma sabbi ne ba su wuci watanni biyu a kan mukamansu ba. Ko da yake dai a tsarin dokar ƙasa ta baiwa gwamna damar ɗaukar irin wannan mataki a kan kwamishinoninsa kamar yadda masana harkokin kundin tsarin mulkin Najeriya suka tabbatar. To sai dai wasu na ganin matsin lambar 'yan siyasa ne ya sa gwamna Abubakar Sani Bello ya ɗauki irin wannan mataki na sallamar kwamishinonin nasa saboda nuna rashin gamsuwa da kamun ludayinsu ta fannin gudanar da ayyukan ci gaban al'umma. Alhaji Jibril Baba Indaci kakakin gwamnan jihar Niger ne ya yi ƙarin haske akan dalilin da ya sa gwamna ya kori kwamishinonin nasa. Eto, eh, alhamdulillah san dai a matsayin shi na gwamna a kundin tsarin Najeriya a ba shi dama ɗauka wannan matakin. Akwai eh, bayanan da ke yawo cewa shi gwamna abubakar sani bello yana shan matsin lamba daga 'yan siyasa akan ya kori wayannan kwamishinoni saboda ba su gamsu da rawar da suke takawa ba wajen ci gaban jihar Niger nan ba ka ga maganganun na da alaka da gaskiya a wani maganan alaka da 'yan siyasa ai da kwamishinoni da shi gwamna abubakar sani bello da yan faci ai duka duka yan siyasa ne ai kowa kuma akan cin gaba jihar Niger ake ji To sai dai shugaban jam'iyyar adawa ta abga a jihar Niger Alhaji Aliyu Musa Liman ya ce gwamnan ya makaro. Eh, wannan kwamishinoni da gwamna ya yi ba yanzu ba yanzu ya kamata ya kamata duk lokacin da ya ce bai da kowa ba duk kabinet shi ba wanda ma ya da shi to tun wannan lokacin ya kamata ya yi wannan kabilitar da ba ta ya bari an riga an gama bannan an lalata abubuwa ba gyara da za a yi yanzu a ce an san nawa ya rage. Wato ko a ganin wuya an makara. A an makara. Ƙoƙarin jin ta bakin jam'iyyar APC mai mulki a jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura. To amma na tuntuɓi ɗaya daga cikin kwamishinonin da aka sallamar wato tsohon kwamishinan gona Alhaji Kabiru Abbas wanda ya ce aikomi yana da lokacinsa. Mulki da Allah ne akwai tsari da Allah ya yi ce daga rana kaza zuwa kaza za ka yi za ka yi kaza. waɗanda ke cewa ah, gwamnan ya ɗauki matakin sauke ku ne saboda matsin lamba da yake samu daga 'yan siyasa saboda rashin gamsuwa da ayyukan ku. Me za ka ce game da wannan kalamai? A to kalamai ne in ma mutum na yi to ai shi mai gidan shi ya fi kowa sanin me gwamnati shi ai shi to nana magana harka siyasa kowa da nashi tsari kuma abinda muka ɗauka lokaci ne ya masu lura da harkokin mulki a jihar Niger dai na ganin ko baya ga sallamar kwamishinonin akwai buƙatar gwamna abubakar sani bello ya ƙara yin tankaɗe da rairaya a cikin makarraban gwamnatinsa idan har ana buƙatar roman dimokuraɗiyya ya gangara zuwa ga talakawa mustapha nasiru batsari murya amurka daga Mina a Najeriya. tuma da a gaida na batsari to bari mu ƙetara ƙasar kamaru inda kakakin gwamnatin ƙasar ya yi wa manema labarai jawabi a ofishinsa da ke yawundi kan matsalar 'yan awaren ingilishin ƙasar wakilin sashen hausa na muryar amurka muhammad awal garba na da ƙarin bayani Kakakin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru kenan kuma ministan sadarwa na kasar Isa Cinawa Bukari a yayin da yake yi wa manema labarai jawabi a ofishin sa da ke birnin Yawunde wanda yake cewa mu dai kasar mu ba za mu yarda da waɗanda za su wargaza mana kasar mu ba kuma ba za mu amince da a yi wa jama'ar mu ta'addanci ba kana ba za mu mika wuya ga waɗanda suke nema su yi wa jama'a kasar mu asaran su ba wannan ne yasa muka tura jami'an tsaro jihohin ingilishi guda biyu domin su kare lafiyan al'umman kasar mu na tambaye shi ko ya minista yake ganin an da jami'an tsaro suka yi amfani da karfin tuwo domin halaka waɗansu al'umman wannan bangaren a'a mu dai sojojinmu ba su yi amfani da karfin tuwo ba mu dai sun yi kokari da na koran waɗansu gungun 'yan ta'adda wanda suka bullo daga kasashen ƙetare domin su yi ta'adi a ƙasar mu kuma mun yi nasara na murkushe su kana akwai waɗanda suke na masu ɓata sunan jami'an tsaron mu cewar sun halaka fararen hula har sama da ɗari hakan ba shi da ƙanshin gaskiya sai dai a gidan yarin da ke garin kumbo mazauna a gidan yarin sun yi kokari na fitowa da makamai a hannunsu suna harbe-harbe amma jami'an tsaron mu sun yi kokari na yin amfani da bindigogi sun kashe yan gidan yarin guda biyar kuma an tattake guda uku amma ina jan kunnen manema labarai da kungiyoyin agaji na duniya da su dinga bayar da bayanai na gaskiya kana majalisar ɗinkin duniya da kungiyar haɗin kan turai da ma ƙasar faransa har ma da kungiyar haɗin kan nahiyar afirka sun nemi cewa da mu zauna akan teburin shawara domin mu kokari mu sasanta irin rikicin da yake faruwa a ƙasar tamu. je réitère au du gouvernement le caractère un et indivisible de la nation camerounaise. Amma shugaban kasar cameroon Mr. Biya yana aiki tukuru domin ya ga cewa ya magance wannan al'amarin Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. Ba da Awal Garba. bari mu kammala rahotunan namu ta a jamhuriyar Nijar inda kungiyoyin lauyoyi matasa daga kasashen Afirka suka fara gudanar da wani taro don tattaunawa akan wasu muhimman batutuwa da suka shafi 'yancin dan adam ta yadda za su gabatar wa gwamnatocin kasashen wannan nahiya shawarwari da za su iya zama mafita. Wakilin murya Amurka a Yamai Muni Barma ya kuma mana da ƙarin bayani. Matsalar zuwa cirani ta barauniyar hanya da safarar bil'adama su ne mahimman batutuwan da lauyoyi matasa daga wasu kasashen afirka ke tantaunawa a kansu a yayin wannan taro a wani bangare na fafutukar kare hakkin jama'a da masu aikin lauya suka yi rantsuwa a kai tun fil azal metr Neno Ismail shine jagoran haɗakar ƙungiyoyin matasan lauyoyin wannan nafiya. Wannan fasar da suna cikin desert in za su wuce eh, mutane sun zo su ba ruwansu kudi suke nema ba su kula da condition wanda mutane na ci mutane na kwana ke dai masaloli iri-iri sun yawa don adam a sashi cikin waɗansu kondisiyon kamin ma ya kai ma mediterane yalla yunwa ta kashe shi gajiya ta kashe shi bai ma kai rabin hanya ba kuma mata kun san bisa hanya ba abin da ba musu cikin daji akwai viol ne akwai ana, ana bugin su komi da komi ana yin musu wannan bai yi ba muna jin zahin wannan muna so ya kare. Wasu fitattun lauyoyi da masu hannu a harkokin shari'a ne aka gayyato a wannan haduwa domin gabatar wa matasa lauyoyi laccoci ta yadda za a iya tantance matsayin abubuwan da ke faruwa da bakin haure a kan hanyarsu ta zuwa turai idan aka kwatanta da abubuwan da dokokin ƙasa da ƙasa suka yi tanadi. Mun azza wannan na migration da threat da person wanda za mu yi zancen shi. Za mu sa lauyoyi. da expert da aka kawo expert international da procureur de la République na niger da batonier na baro de niger za a sa su su yi anime conference atelier wanda zai sa loyoyi su yi nazari don mu samu taimakon da za mu kawo ma gwamnati mu samu taimakon da za mu kawo ma Yaƙi da kwararar bakin haure da maganar safarar bil'adama na daga cikin batutuwan da suka fi ɗaukar hankalin gwamnatin Nijar a 'yan shekarun baya-bayan nan. Saboda haka ministan shari'a Mor Amadu ke kallon yunkurin na matasa lauyoyi a matsayin wani abin ayaba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogo muna cewa karfe 11 da minti 21 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum mai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a 'yan makonnin da suka shige Birgediya General Usman Sani kuka sheka mai magana da yawon rundunar sojan najeriya ya yi kokarin amsa tambayoyin ku akan kokarin da jami'an tsaro suke yi na murkushe 'yan kungiyar boko haram to yau cikin yadda allah general usman sani kuka sheka zai yi da ba da amsa ga dukkan tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage muna jinka ajiya muna tambayan general ne akan magcin maganan point din nan da suke su gudu ba suka tarko su babban gida jihar yobe yawa tambaya ta shi kusan mu mun kasa gane bambancin tsakanin gwamnatin goodluck jonathan da gwamnatin janar buhari wajen karɓar cin hancin sojoji akan point saboda za mu zo mu sauke fasinja su wuce tukunna mu zo direbobi mun zo kuma sai an tambaye mu mun ba da wani abu tukunna na goro naira hamsin naira ɗari ne dai haka. to sojoji ne ko 'yan sanda. a sojoji ne. to general kaji ko. na yi. Ta wace ansa za ka bashi? Wato ansa da zan bashi ne ai na ji koken shi kuma tabbatar gigan za mu bincika in dai har aka tabbatar da wannan batu gaskiya ne kuma waye na so da zai tabbatar man da ranar da lokacin da hakan ta faru so da ya kasance mun bincika musan waye ke aiki a wannan lokacin a wannan guri a da kamar yadda ya bayani zan da za mu bincika suna a hukunta shi har aka tabbatar yana da laifi. amma ko menene ina so da Allah ya yi haƙuri za a bincika. Malam mai tambaya za ka iya tuna ranakun da wannan abu ya faru ko ko yana faruwa ne kullum? Kullum ne yana faruwa. ‘Yan matan Chibok ɗinnan da aka sace na secondary school, akwai yiwuwar dukkansu za a samu a kubutar da su? Tunda akwai labaran da ke cewa wasu daga cikinsu sun rasu. Mutane kuma kullum ana magana akan cewa za a kubuta da dukkan a kullum muna fata ta gari cewar duk inda suke ba masu kaɗai ba wani wani ɗan najeriya a ko mahaluki da 'yan ta'adda na boko haram suke rike da shi ba tare da son shi ba niyan mu ce kuma muna kan kokarin haka mu tabbatar mun kubutar da su a mun sada su da iyalansu a to daga ƙarshe janaral wani kira za ka yi ma dukkan jama'a kiran da zan masu shi ne farko kafin in kai kiran gaskiya ina so in yaba masu kuma in gode masu bisa gudunmuwa da suke bada wadda ta sa har muka kai ga cin nasara akan yan ta'adda su zai a duk da haka an ce kari zai kin daɗi muna so su ci gaba mana da addu'a kuma su ci gaba da ba da goyon baya sannan kuma idan suka ga abin da ba shi kenan ba da Allah su shaida ma jami'an tsaro ko hukuma. To Allah Ubangiji ya sa a dace kuma mun gode da ka samu dama ka zo wannan fili ka ansa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraron mu mun gode. Ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin Jummai mai daga nan birnin Washington DC. nake fatar a huta lafiya. Ali kenan da shirin sai bango yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta imel. Sakonmu na farko a yau ya zo ne daga hannun Abubakar Abubuwa Kankara ya ce fatan alkhairi ga ɗaukacin ma'aikatan gidan rediyon BOA Hausa. haƙiƙa yau ita ce ranar gani ta duniya amma fa a Najeriya akwai ɗimbin mutanen da ke fama da matsalar rashin gani. Da fatan gwamnatin kasar mu Najeriya za ta ci gaba da tallafawa masu fama da wannan lalura wajen ba su magunguna da yi masu aikin ido kyauta. Sai saƙo na gaba kuma ya ce muna yaba wa sashen shari'a a Najeriya bisa kwace kadarori mallakin tsohuwar ministan man fetur a Najeriya. Mrs. Diazeni Alison Maduke. Lallai wannan mataki ne da ya zamo zakaran gwajin dafi wajen fara samun nasara daga shirin gwamnatin tarayya akan yaƙi da cin hanci da rashawa da ta'annati wa tattalin arzikin Najeriya. Saƙon ya zo daga hannun Ibrahim Musa Kirfi jihar Bauchi. Sai saƙon Yakubu Abdullahi Dambam ya ce Assalamu alaikum BOA Hausa. A yau na rubuto muku wasiƙa ce akan matakin da gwamnatin Najeriya take yunkurin ɗauka na hana likitoci aiki na ƙashin kansu. A gaskiya wannan mataki zai yi tasiri wajen inganta ɓangarorin kiwon lafiya a Najeriya. Saboda mafi yawan likitocin da suke aiki a asibitocin gwamnati ba sa mayar da hankali sosai kamar yadda suke yi a wuraren aiki na ƙashin kansu. Daga ƙarshe nake kira ga gwamnatin Najeriya da ta ɗauki irin wannan matakin a ɓangaren harkar ilimin Najeriya. Sako na ƙarshe ku a yau ya ce ina kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta yi amfani da makudan kudaden da hukumar efcc ke ci gaba da kwatowa domin aiwatar da kasafin kudinmu maimakon ciyo mana bashi sako daga aliyu usman taka lafiya ma'ajin kungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar kebbi nazir hausawa kenan da sakonnin masu sauraro to kafin mu kai karshen shirin namu ga grace da takaitattun labaru rundunar sojan ƙasar pakistan ta sanar yau cewa ta kwato ba amurka Kathleen coleman da mai gidanta dan asalin ƙasar canada joshua boyle da 'ya'yansu uku daga wani yankin ƙabilu da ke kan iyaka da afghanistan iyalan sun bace ne a afghanistan cikin shekara ta 2012 ƙungiyar taliban kuma ta ɗauki alhakin garkuwa da su kungiyar ta kuma fitar da fayafayan bidiyo biyu da suka nuna su lokacin da ake tsare da su hukumar zaben kasar congo ta ce ba za a gudanar da zaben shugaban kasa da aka daɗe ana jan kafa a kai a kasar da ke afirka ta tsakiya ba sai shekara ta 2019 hukumar ta bayyana yau laraba cewa har yanzu tana kan rajistar masu zaɓe a yankin kasar da ake fama da tashin hankali kuma za ta buƙaci ƙarin kwanaki 504 kafin ta kammala shirye-shiryen zaben. ana fargaban cewa sanarwar za ta ƙara zafafa hamayya tsakanin shugaban ƙasar joseph kabila wanda ya yi kane kane bisa karagar mulki bayan cikar wa'adin mulkinsa a watan disamba shekara da ta gabata da kungiyoyin hamayyar kasar congo kin sauka daga karagar mulkin da kabila ya yi ya haifar da tashin hankali da waɗansu lokuta aka rasa rayuka a kinshasa babban birnin kasar To, masauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an in Allah kama da dare za mu damu da wani sabon shirin. yanzu a madadin grace alheri abdu da ta taya na gabatar da shirin da kuma miss julie lezas gresham da ta hada da kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau aidin octan ibrahim jarumai ke cewa a huta lafiya a dakatar shirin yau da gobe